Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da warhaka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin labarun Hausa masu sauraron mutar Muhammadu ne yake muku lalle muhammad kasancewa da ku a daidai wannan lokaci amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa a yau ne ranar da aka keɓe a duniya domin amfanin radiyoyi ga jama'a muna ɗauke da ƙarin bayani. Sannan a yau ne aka buɗe wata babbar muhawara a kan filaye a nan ƙasar mu ta Nijar a babban sauran taro na Palais da Kwangare da ke nan birnin Yamai. mai. A rahoton na musamman za mu mayar da hankali ne a 'yan matan da wato suke zauwa birane domin cin rani musamman ma 'yan mata na Tonde Kandiya da ke cikin gundumar Filinge. To madalla yanzu kuwa ga labarun dalla-dalla. A yau ne ranar da aka keɓe a duniya domin amfanin radiyoyi ga jama'a, inda albarkacin wannan rana wakilin muna da ƙwaro da filinge sun tattaro muna bayanan jama'a a game da amfanin radiyoyi a gare su ga abin da ra'ayin yake cewa. radio ya kai wurin da yanzu babu mutum guda wanda zai iya ce ma ga bakin irin ci gaban da ya kawo ma al'umma in ka saurari wanga gobe ka ji wanga kuma ya yahi wanda ka saurara yau nan ka gani towar radio sa dai waɗannan abubuwan duka sannu sannu jahilcin wannan yana da gushin mutane kaga in kana saurari radio ma za ka samu zamantakewa da abokin zamanka da abokin mu'amala ka yadda za ka tafiya da su dai sannu sannu dai sai ka ganin duka wannan ci gaba an same shi ta fannin radio an samu labarin da yau za a yin shi yau ka same shi cikin sauraron radio radio ka gani ce na alhamdulillah mu tsohi da na da da muka zama zaman radio tun duna na zamne ita ta abokin hira labari na kasa da ko ina muna sauraron radio mu jamus rrf da kwaro yamai kalangu shi yasa muka samu zaman duniya mu yanzu tsohi da babu ruwan mu bariki mun yi ta da amma zamu radio yanzu na yazo mun san garmaho kana zamne kada a can bariki sai mu samu labari nan abin da mai ka faɗi sai mu tambaye mai an yi kaza ha mu to mun radio mun kaji to dan wannan muka san radio mun gode mu Allah A yau ne aka buɗe wata babbar muhawara a kan filaye musamman ma a karkara a ƙasar mu ta Nijar, inda bayan shekaru talatin da aka ƙaddamar da wani kundi na karkara a nan ƙasar Nijar. Musamman gwamnati Nijar da abokanin hulɗa suna gudanar da wani babban taro na duba wannan yanayi na filaye a cikin karkara. Dalilin da ya sanya wato gwamnati da abokanin hulɗa suke shirya wannan babban taro domin tattaunawa a kan zance. Yin labarunmu na jiya kun yi cewa wata zanga-zanga ta ɓarke a garin Bengu inda mutanen garin cikin baƙin ciki ɗauke da makamai suka datse hanyar da ke zuwa bana da wato da ke da tazarar kilomita uku a yammacin yankin. Domin sanin dalilin faruwar wannan lamarin gungu Muhammad Anthony ya tattauna da sarkin garin Bana Maliki na mata ga abin da yake ci masa ta wayar tarho. sai convoqué une réunion. On est à la réunion au niveau de la cour. Muna cikin zaman wani taro da ni kira ne sai ya aiko ɗaya daga cikin 'yan bangarsa domin leƙen asiri. Da yake shugabannin ƙauyuka da na ruga sun san shi sai suka ce ga wani ɗan leƙen asiri. Bayan mun kammala taron sai na shaida wa prefe. Prefe ya ce in kai shi wajen kwamandan in brigade na gendarmerie ta Gaya. a kan hanya ya ɗauki wayarsa ya kira wakilin sarkin garin Bengu. Wajen ƙarfe goma sha ɗaya na dare aka bani labarin cewa wakilin sarkin garin na Bengu ya aiko 'yan banga ɗauke da adduna da ma suna domin su tare mutane tsakanin Bengu da Bana a kan gada. Ni cewa mutane su kwantar da hankulansu kar su yi fada Wasu mutane sun zo da sassafe suka bayyana min cewa an tare su akan gadar Bengu. Aka ce musu ko su koma ko kuma su rasa rayukansu. Ina samun kiran waya na direbobi da sauransu. Na ce musu kar su yi fada su sake hanya, su bari jama'an tsaro su yi aikin su A halin yanzu kura ta lafa saboda gwamnan jiha ya turo jama'an tsaro daban-daban kamar yadda na samu labari. Shi ma a nasa ɓangare mai garin Bengu na wucin gadi Isufu Dobi ya yi tsokaci a kai ga abin da yake cewa. Abin da ya kawo na rikici akwai wani yaro na nan Bengu da yake zuwa can bana wurin yake sunan gidan kusan gidan sarki ne. da shi sai wani ya ce musu wancan yaro na bayan sai suka kira shi suka ce sai me ya sa sai a na turo ya tana ga tunan kusa da ni suka ce a waya fariyar ɗan ke tsin ne shi ce ga ya tana cikin gidan ku ta kuje da ta zo sun ka tambaye ta ce eh gaskiya na wanga duk sati ina zo kwana wuri sai ya ce musu ga yaro sarki nan ya taba gani na sai ce nan ya taba gani shi sai ba sai ba suka tsare shi nan sai marci sun ka dauka mutum mutum kuma sai sun kai gari ya ce to ni na son shi dalili an ka tsare an ka labarin an tsare mun ka fara jin mu ne ta fara gama to sai na tashi ni da kaina na ta sai can gaya na sai sai ne tun da ya jo da haransa suke yaro za a ce ni da daren ɗauko shi wajen kusan biyu za dare da yaro mun kayi gida su ko da sahi da mutanen su da haka ne su gobe masu wuciya zuwa kan ba ba mu da su nan su koma su ba mu bugun su ba mu ɓace sai ya ta wani da su ba. to yanzu kura ta luwa ko ko kaka. babu ko yanzu ba a bugi mutum ba a kwance ba babu ko Fiye da shekara ɗaya da aka saka dokar hana safarar baƙin haure, matasan da ke wannan sana'a a yankin shahar Agades har yanzu suna zaman shirin magabata da abokanin hulɗa domin samar musu waɗansu dabarori na ayyukan yi da za su amfani rayukansu. Ga rahoton Musa Mamman wanda Asmani Shina da Gungu Muhammad Ɗantani suka fassara muna. Tun bayan kaddamar da doka mai lamba sifili 36 ta 26 ga watan Man na 2015 wadda ta haramta zuwa cirani a wasu kasashe masu ruwa da tsaki a wannan haraka a jihar Agadez sun kasance ba su da aikin yi sun kuma shaida cewa ba su sami abin da aka yi musu alkawari ba domin canza sana'a. Komi ba mu samu ba har yanzu gashi kun muna da matsalar rikon iyalinmu ba wani aikin yi a Agadez ba komi da abin da muka tanada ya kare alkawalin da aka ɗauka mana muke jira amma ba mu san ba yaushe za mu samu shi eh, mun bar wannan aiki yanzu kuma ba wani aiki ba mu da komi ko alkawalin da aka ɗauka mana har yanzu ba mu ga komi ba a ƙas yau watanni hudu ke ga da muka bar tsohon aikin kuma har zuwa yau ba abin da aka mana hukumomin agadar sun san da wannan hali da mutanen suke ciki sun kuma yi kira ga masu hannu a harkar tahiyar yanci rani da su yi haƙuri domin sha'anin na ɗaukar lokaci abubakar ajawal shine mataimakin magajin garin agadez Yanzu akwai proje da aka bayyana, jiran ake kawai a tabbatar da su. Gaya kuma komi ya tsaya cik mun san da haka. To amma lamarin ne jiran lokaci. Tsohon gan bakin haure dubu shida muka kididdi bisa tsarin projen jarabawa. Wanda aka lissafa ba su kai ba dubu kenan ku dibi tazar muna kai kukanmu wajen abokan hulɗa cewa ana tafiyar hawainiya ga zartar da tafiyar tsarin girka ayyukan sauyin sana'a don su bar wannan madugancin bakuncin haure. Zaman kashe wando na matasa abu ne da ke akwai a zahiri yau a jihar Agadez yayin da ake zaman jiran samun tsarin sauya sana'a. 'Yan ƙasar Nijar da ake turo su daga ƙasar Algeria suna dawowa da waɗansu sabbin halaye da mummunan ɗabi'u, labarin da ke ƙoƙarin zama ruwan dare a cikin al'umma, inda tuni mazauna garin Kance sun fara kira zuwa ga hukumomi da su ɗauki ƙwaƙwaran matakai na bibiyar mutanen da suka dawo sau da ƙafa akan ayyukan da suke yi. A ranar jiya ne matan dogon dutse da ke safa da ke sarrafa man gyada suka gudanar da wani jerin gwano daga tsakiyar birnin zuwa ofishin prefe. Wannan jerin gwano ya biyo bayan ƙarin kuɗin nika da masu mashin ɗin niƙa suka yi daga dala tamanin zuwa dala ɗari da arba'in a kan wato buhu na gyada kenan. Wannan ƙarin ya biyo bayan ƙarin kuɗi da 'yan Nijelek suka yi ne a cewar shugaban ƙungiyar masu mashin ɗin niƙa. Ga dai abin da wakiliyar matan take cewa Simsura. Mu aka nika tamanin sai masu zururu sun ka kara mana sattin da ka ɗari da arba'in kuma kwalan shaba ta da koya mhm. kwano takwas kwano tara zagegi ana kai mu kwansiriya saboda kwalan shanga mu ko mun ki bari mhm. to shi na mun ka ce a cire muna kuɗin nan shi ɗaya na babu wani abu mun ka ta gidan sarki mun ka ta gidan kwana sai jiya dambajiya ce to ta ku ga kurude to muna nan na mu taso mu taho sai duka mata sun kayo baro to ga kaza ni ba sai su to tare da ni ba awo to shi ya kamu kuka na mun ka kawo mun gaba nan mai mai na ainihin gishi uban dawaki Ƙungiyar malaman jami'a reshen Yamai sun yanke shawarar dakatar da dukkanin ayyukan suna koyarwa tsawon wuni ɗaya bayan abin da suka kira barazanar da wani gungun ɗalibai ya yi wa wani malamin jami'a. Yanzu kuwa sai mu leƙa a cikin wato rahoton mu na musamman. Ƙaramar hukumar Tondi Kandiya da ke cikin gunduma filange a shekarun bayan nan suna fuskantar matsalolin 'yan mata da suke tahowa a cikin birane domin wato cin rani abinda magajin garin garin wato Amadu Haruna ya bayyana cewa wannan abin yana da nasaba ne da abin da yake cewa a cikin wannan rahoton. La commune rurale de Tondikandia fait face en fait nouvelle situation. Karamar hukumar karkarar Tondikandia na fuskantar wani sabon lamari da ke ɗauka mana hankali sosai shine zuwa cirani da 'yan mata ke yi bakin karfi a wasu garuruwa na yankinmu. Wannan kuwa duk da jan hankali da waye kai da muka shayi. Dalilan wannan al'amari a shekarun baya shine matsalar fari da ke haddasa karancin abinci sai dai a yanzu lamarin ya zama sabo. Waɗannan 'yan mata da ke zuwa cikin manyan birane na ƙasa waɗansu na barin karatun boko bako ne domin neman abin duniya ba ma saboda neman abinci kawai ba. Lamarin na tattare da mummunan tasiri. Da farko akwai rashin zuwa makaranta, waɗansu sukan sauya su ɗauki wata sabuwar ɗabi'a da ke kada darajar ɗan adam. Matakan da muka ɗauka a fuskar tandukan diya shine yawaita waye kai. Muna amfani da duk damar da muka samu. Albarkacin duk wata babbar haɗuwa muna faɗakar da al'umma mu waye musu kai, musamman a game da mahimmancin ilimin ɗiya mace, domin ɗiya idan ta samu ilimi sosai duka iyali ne ya tsira saboda za ta yi wa 'ya'yanta kyakkyawar tarbiyya. Bugu da ƙari idan ɗiya mace ta samu ci gaba tana taimakawa iyayenta fiye da matasa maza. Ya kamata yara su je makaranta su mai da hankali sosai wajen neman ilimi domin su kasance mayan gobe su zama cikakkun mutane masu amfanin al'umma domin ƙasar Nijar cikin hannunsu za ta koma. Kenan tilas sai sun san ciwon kansu don jan ragamar ƙasar nan. Tarbiyyar yara na farawa ne tun gida. Ya kamata yaro ya samu matakin farko na tarbiyya kafin a sashi makaranta. Nauyi yara ta ya a wuyan iyaye su hana wa 'ya'yansu bin waɗanda

Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da digo ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba da digo takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zango FM. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zango FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zango FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zango FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.